happy birthday to you, Amira. Happy birthday to you. <laughs> Na gode. Happy birthday to you. Zan baki naira miliyan goma. Wallahi falalu ka ji tsoron Allah. Ba na jin akwai wani abu da zan ƙara yi domin in yarda da ke. a wannan lokacin ya rusa min duk wani tanadin da na jima ina yi wa kaina ya lalata mun komai na rayuwata ki da maganganunki sun suka tabbatar min da cewar kin haji da ni kuma kina so idan rai ya ɓaci ba a son hankali ya gushe ya zaka bar karamar yarinya tana zama mana da kimar mu ne Sun farko sai da na gaya maka akan ka rage yawan neman mata bayan ka san cewa neman matan nan matsala yake bawa 'yan siyasa yanzu kin zabi ki zubar da mutunci ki a idan mutanen da suke ganin ki da mutunci da son Allah baya haɗuwa da sun zuciya duk wani abin da ya faru kaddara ce this is the honorable Kinta! Kunci! Follow her! Bana son ki ɗanɗani zafin albarushi amma idan baki ba da wayannan hotunan ba yanzu za ki sheƙa ki bar zau wallahi falalu ka kashe ni amma wallahi har in mutu ba za ka san inda hotunan nan suke ba kuma hotunan nan sun riga da sun shiga inda ba za su fita ba ko da kuwa sun fita sai asirin ka ya tono ina hotunan suke ba za ki mutu